koyon harshen larabci wanda wannan shine a ɗaukan hoto na farko ko ɗaukan sauti na farko a cikin wannan a silsala ta karatun koyan harshen larabci kamar yadda kuke gani a kan screen sunan shi wato wannan darasi shine koyon harshen larabci muna roƙon allah ya ba mu ikon samun kafuwa da dawwama wurin yin wannan aiki ya sauƙaƙa mana lamura ya sa ya zama mai amfani inda zai amfani mai amfani a al'umma gaba ɗaya ta musulmi to baka ba tare da bata lokaci ba a ni suna na abubakar sani ali ni ne zan ringa wato jan wannan shiri a kana kuma ina tunatar da 'yan uwa cewa duk lokacin da aka ga an samu kuskure ko wani abu to wannan ya kasance ne saboda karanci na ilimi namu wanda wannan ba zai hana kuma a ainihin amfani jama'a ba sai dai muna tunatarwa in an samu kuskure 'yan uwa kasu su ya ƙasa a gwiwa su wato ainihin tuntuɓe mu su gyara mana wannan kuskure saboda wannan yana ta cikin yin nasiha ga 'yan uwa musulmi su dan littafin da muka saba darasi durusun lokacin arabiya littafi na farko saboda shi wannan darasi ne ana yi ne saboda ɗalibai masu fara koyar wato wannan ainihin yare na harshen larabci wanda muka fara da ga martaba ta ƙarshe da ƙasa kenan kafin mu fara karatu ya kamata a ce mun san menene muhimmancin harshen larabci saboda shi dan adam yadda Allah ya yi shi inda yake faɗa a cikin suratul adiyat wa innahu yuhibbul khairi la shadid cewa shi tabbas yana yana da san alkhairi yana da tsanani wurin san abun alkhairi na haka ya kamata a ce mun san menene falala da za mu samu menene fa'ida ko me yasa muke karatun wannan harshe na larabci na farko dai ya kamata musamman menene mahimmancin harshe harshe dai wani abu ne wanda al'umma ko kungiya take amfani da shi wurin ainihin sa <clears throat> wurin ainihin yin wa juna bayani na wasu abubuwa don su fahimci juna ya kasance duk da haka ne to zai kasance kenan babu al'umma idan babu harshe kana kuma harshe shine tushen al'umma wanda al'umma da shi take kafuwa wanda al'ummomi da dama ma sukan karbi suna ne nasu na al'ummar na daga wanda ya fito daga harshensu kamar ka ce mutum arabiyun daga arabic ko arabiya ko ka ce mutum english an englishman ga wannan ya nuna cewa shi harshen kanshi da ake cewa english mutumin da aka nasabta da wannan yare shi ma an same suna english man french man hmm? haka yaren french to haka bahaushe hausa na haka shi ne tushen al'umma bayan haka kuma <clears throat> sai mu shigo ga harshen larabci mu ji me yasa harshen larabci yake da mahimmanci kuma me yasa ya kamata a ce mun koyi harshen larabci kamar yadda kuke gani shi harshen larabci shine harshen da allah maɗaukakin sarki ya zaɓar don ya zama yaren alƙur'ani alƙur'ani dai ya zo ne da larabci allah yana faɗa a cikin suratul yusuf inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum taqilun yanayin mun saukar da shi ya zama ƙur'ani na mai wanda ya saukar da larabci ko don kwa hankalta wannan ya nuna cewa yaren harshen larabci shine zaɓaɓɓen yaren alkur'ani don haka harshen larabci shine harshen da allah maɗaukakin sarki ya zaɓar don ya zamo yaren annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance balarabe ne kamar yadda kowa ya sani to kuma wannan kaɗai idan mutum ya so wannan yare saboda kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallama balarabe ne wannan kadai ya ishi mutum daraja ya ishi mutum falala to tunda Allah ya linzamtawa kansa kiyaye alkur'ani inda ya faɗa <coughs> a cikin <coughs> a cikin suratul hijr inna nahnu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun cewa mu ne muka saukar da wannan zikiri kuma mu za mu kiyaye shi to wannan ya sa cewa kiyaye alkur'ani ya zamanto toshe ma ya bayu ga kiyaye wato wannan harshe na larabci ɗin tunda da shi aka saukar da alkur'ani to ya kamata kuma yanzu su yi dan ji menene fifikon harshen larabci akan sauran harsuka wato shi harshen larabci harshe ne wanda ya kasance ya fi kowane harshe fifiko saboda abubuwan da muka lissafo a baya da wato ainihin alkur'ani shi ne magana wacce ta fi komai fifiko to wannan yaren da aka yi amfani da wannan aka yi saukar da wannan abin da ya fi komai mahimmanci da fifiko ya kasance ya zama shi nan shi ne abin da ya fi mahimmanci da fifiko shi ma bayan haka lokacin da allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam harshen larabci ya kasance a cikar ya kasance ya kai matuƙa wurin cika ya kai matuƙa wurin cika wato duk iya balaga da iya cika da iya ƙwarewa na yaran ya kai matuka a lokacin da Allah ya turo annabi da haka ma mutane da dama wadda ba larabawa ba sun yi wannan shaida cewa larabci yana da cikin ko kuma shi ne ma yare wanda ya fi kowanne nuna kwarewa a cikinsa bayan haka kuma harshen larabci yare ne wanda ya kasance hafi kowane harshe faɗi e wannan ya kasance ne ta inda abu kaɗan sai ya bambanta ma tsakanin ma'ana kuma idan za ka nufi abu kowanne za ga sunan shi ya kasance daban saɓanin sauran yararraka misali kamar in za ka ce wane da turanci za ka ce yu kai kenan ko ku ko su ko ku ko kai ko ita ko ke kai you yana zama a matsayin da hausa sai ka ce kai ku ke kaga hausa uku kalmomi uku da turanci kalmomi kalma ɗaya kenan amma da larabci za ka sami anta anti antuma antumna antum kaga abu guda biyar kalma biyar wacce take zama a matsayin yiwu da turanci kuma ko kuma kai ke ku da hausa to haka duk sauran yarurruka inda aka ɗora su akan wannan mizani za ga cewa tabbas harshen larabci ya fi kowane harshe wato faɗi bayan haka harshen larabci harshe ne da ke da motsi harshe ne mai motsi wato ana abinda nake nufi da harshe ne mai motsi wanda anan akwai kuskure zan gyara harshe ne mai motsi wato za ka ga kan cewa idan kana ainihin faɗa abu za ka ga cewa ƙarshen kalmar yana motsawa misali larabci za ka ce almasjidu kabirun masjidu ka ga ka sami ɗauri na ɗagawa rufa kenan masjidu hmm? amma in za ka faɗa sai ka ce mai <clears throat> in za ka faɗa a wani kalma kuma wani lokacin sai ka ji ka ce mai da masjida yanzu ya zama ya ɗauki fataha kenan masjida ko kuma in ka tashi za ka ƙara cewa marartu bil masjidi bil masjidi ya ɗauki kasara. wanda ba ka taɓa samun irin wannan abu ba a cikin wasu yararraka in dai ba a wato yaren harshen larabci ba Shi ne za ka ga ya samu wannan haka kuma ma'ana takan canja ma ta kalma kaɗai kamar in ka ce aljanna yana nufin wannan lambu wanda Allah ya na dawowa bayan sa salihai in ka ce aljunna aljunna kana nufin garkuwa garkuwa junna ko kuma idan ka ce aljinna aljinna yana nufin aljanu to kaga wannan ko kun ga wannan shine yake kara nuna mai cewa shi harshen larabci yare ne mai faɗi wanda har motsi ma yake bayan haka wannan ya nuna cewa yaren harshen larabci yare ne mai karfi wanda farawa baya farawa da harafi ma mai rauni ba shi babu wannan wato yaren harshen larabci misali irin su psychology da turanci za ka ce psychology za ka shafe wasu harafan ma ba za ka faɗe su ba school harafi ne mai rauni a shi ko saɓanin larabci babu kalmar da ta fara ba tare da ta zo da wani maɗauri wanda zai ɗaura ta ya ƙarfafa ta hmm? ma masjid ma islam harfi mai ƙarfi babu wanda za ka ce ka shafe wani harfi a farkon shi kuma wato larabci yana da cikin yare wanda ya fi kowane harshe fasaha wurin ciro ma'anoni shi ma misali kamar idan za ka ciro ma'ana da kalma in ka samu tushenta za ga daga cikinta ne za ka ringa zarowa ba wai za ka kara mata abu ne a gabanta ko a kafinta don ya ba da wata ma'anar misali kataba ya yi rubutu katib mai rubutu yaktubu yana rubutu duk a kalma ɗaya kaga ka haɗe kafin da ma'anoni da dama sai dai kawai ka ɗan ringa caccanza ta kalmar amma ba wai ƙari za ka yi mata ba na wasu kalmomin ko kuma a ka mata ƙari a jikin kalmar gabanta ko bayanta misali a turanci in ka ce writer in za ka ƙara faɗa za ka ce right kaga a can writer ka ƙara ka r kenan a nan kuma ka ce right kalmar kawai right ita ce dama tushe ka ƙara writer ko rewrite ka ƙara wani abu uh, prefix a can kuma writer ka ƙara suffix r idan kuma aka ce yana rubutu sai dai ka ce me he is writing ka ƙara kalma he da is write ɗin kuma an Kara mata ing wanda saɓanin larabci za ka ce he is writing da larabci sai dai kawai ka ce yaktubu wannan kenan sai kuma batun da mutane za ka ji suna yawan faɗan cewa harshen larabci ai harshen larabci yare ne mai wahala to shin wannan gaske ne yanzu misali don an sami lambu guda biyu da mai girma da ƙarami shikenan don wancan lambun babba ne sai ka ce wannan lambu ƙaramin ni na fi son wannan lambu ƙaramin saboda shi ya fi kankanta hmm, saboda kawai wancan babba ne yana da faɗi za ka ɗabi duk iya eh, kayan marmari da kake bukata akwai duk abin da kake bukata ka samu a ciki shi kuma wannan ɗan ƙarami ne saboda ba ka so ka yawo a ciki ba ka so ka ɓata lokaci kana ta yawo sai ka ɗan ce kai ka gwammace ka karɓi wannan ƙarami ai ka ga wannan abu ne wanda hankali ma ba zai ɗauka ba lokaci ga rinduna mai ƙarfi ga kuma rinduna raurauna sai ka ce saboda ita wannan rundunar ita mai ƙarfi ce ni ba na santa ba zan iya shiganta ba gwara na shigarar rauna wannan ma kaga hankali ba zai dauka ko kuma mutum ya ce ga babban gida ga karamin gida ya ce shi saboda wahalar yawo baya so ya ta yawo kafin ya fito daga gida ko wani abu ko kuma baya so ainihin ya ga ɗakin shi yana da girma ya fi so ya gan shi a takure don haka shi ya fi son karamin gida to kama haka ne ya ci yare ne mai faɗi mai ainihin wanda yake a buɗe abubuwa da dama a ciki wanda wannan ya ƙara mai ainihin fifiko akan sauran yarurruka amma ba wannan ba shi ne dalili ba da za a ce wai yare ne mai wahala sai martabobi na ilimi wanda yana da amfani yana da mahimmanci a ce ɗalibi na ilimi ya san su Ah, na farko dai daga cikin abubuwan da ya kamata mu faɗa ko mu je yi hankali da kai shine maganar da ibn al-qayyim al-jawzi yake faɗa cewa ilimi yana da martabobi guda shida wannan su ne kamar haka na farko kyakkyawar tambaya yana da kyau a ce mai neman ilimi yana yin tambaya mai kyau duk inda wani abu ya shige mai duhu ya yi tambaya saboda a mai bayani ya fahimta kai ya yi mummunar fahimta wanda shi ne kawo mu ga abu na gaba wato kyakkyawan sauraro cewa ka ringa sauraro in ana bayani ka saurara ka fahimci abin da ake faɗa ɗin a sauraron ana bayani hankalin mutum ya yi can kwakwalwar shi ta tafi can zuciyar shi tana can wannan yakan janyo shi ma a sami rauni wurin wato ainihin neman ilimi sai kyakkyawa fahimta wanda tana da muhimmanci mutum ya fahimci abin yadda ya kamata ko tambayar kai ko ka saurara in baka fahimta ba yadda ya kamata sai abin ya kasance ba shi da ainihin tasiri ko kuma mahimmanci sosai abu na gaba shine hadda yana da kyau a ce mutum yana kokari ya haddace abin da ya koya musamman wanda ya shafi harshe ne na yare abu ne ilimi na yare wanda idan ka karanta za ka yi ta ganin sababbin kalmomi wanda wato tara waɗannan kalmomi su ne za su taimaka maka wurin ka fahimci cewa nan gaba idan ka tsara ganin wannan kalmar ka gane ta to wannan shine zai taimaka ma wurin ma ka fahimci yare rashin kalmomi ko karancin kalmomi yakan janyo wa mutum garari wurin wato ainihin fahimtar wannan yare da haddace ka'idoji wanda za ka zo ka tarar haddace duk abin da ya kamata a ce an haddace ya kamata mutum yana kokari yana yin wannan sai kuma babban abu wanda ya fi kowanne muhimmanci shine aiki da karatu wato abin da ka karanta ka yi aiki da shi wannan shi ne yake taimaka ma yake taimaka wa ɗalibi yadda zai taimaka mana wurin muga cewa wannan abu ya yi mana tasiri kuma wurin cewa wannan abu ka kasance ka nemi ladan shi wurin Allah sai Allah ya baka ladan wannan wahalar neman da kake yi ka yi aiki da wannan karatu naka sai ya kara taimaka maka wurin fahimtar wannan karatu in harshe kake koya ya kasance kana ƙoƙari kana tadbikin shi kana kokari kana kwatanta faɗa saboda ka saba haka kuma duk abin da kake karatu kake karanta ya kamata mutum ya ringa kokari yana aiki da shi wannan zai taimaka masa wurin fahimtar karatun yadda ya kamata da kuma wurin samun fa'idoji masu dama wanda wanda baya aiki da karatun ba zai same su ba sai kuma nasiha ga ɗalibi ilimi wannan sun kasance abubuwa ne masu yawa za mu yi ƙoƙari kuma insha Allahu duka darasi da za a yi kafin a fara a kawo nasiha guda ɗaya wadda idan ɗalibi yana ƙoƙari yana bin mu ɗaya bayan ɗaya in muna bi za mu yi ƙoƙari mu haddace ɗaya bayan ɗaya muna ƙoƙari muna kiyaye su kuma muna ƙoƙari muna ainihin sa su a cikin wato karatu da muke yi nasiha mu ta yau ita ce ko ta wannan darasi ita ce mutum ya bi a hankula ya bi ilimi a hankula a hankula kakkai kone tunkan ka tafasa mutum ya lura kuma dariya ainihin kai aiki don mutane su gani ka gama shan wahala ka bata lokaci ka bata dare ka yi karatu ka ce don mutane kake kaga wannan wahala ai ta tashi a banza fa kenan saboda mutanen nan me za su ce ma minti kaɗan ne za su yabe ka wanda wannan yaban ba wani abin da zai ma kuma mutum yayin da yake yin kowa da wa'azi ne ko da'awa ya kamata mutum ya nisanci riya kuma a matsayin ɗalibin ilimi ya kamata ya nisanci neman suna kakkarin ga yan abu don a ce ai wane ne kai ai shi ne wane don sunan ka ya haɗu wannan zai janyo maka garari a rayuwarka wanda zai iya janyo maka girman kai zai iya janyo mana mu samu muna da girman kai kuma wanda girman kai yana da cikin abin da yake hana mutum ya sami ilimi ta yadda manyan malamai suke cewa abu biyu su suke hana mutum neman ilimi kunya da girman kai mutum mai kunya tabbas ba zai sami ilimi ba yana kunya ya je tambaya ko wannan tabbas samun ilimi zai karanci a gare shi haka kuma mutum mai girman kai na haka mutumin da yake da neman suna za ya shafi wato ainihin wannan babi na girman kai wanda kuma abu ne mummuna wanda girman kai manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba wanda a zuciyar shi akwai girman kai ko da da da kwayar zarra ne wanda aka tambaye shi ya rasulullah muna so mai kwalliya mu sa kaya mai kyau ki ai wannan ba shi ne girman kai ba girman kai shine mutum ya raina mutane kuma ya ki gaskiya an ga gaskiya na an gaya ma ka yi kuskure a karatu an gyara ma amma ka ga cewa wanda ya ma wannan gyaran bai isa gyara ma ba to wannan duka yana da cikin abubuwan da suke tauye wato ainihin amfani na ilimi allah ya samu mu dace allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka ji muka saurara أقول قولي هذا أستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم na إنه abin da na نفع daidai.